Instagram pour un... Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na yau litinin 20 ga watan fabrairu shekarar 2023 a cikin shirin za ku ji cewa amurka ta horar da matasa a jamhuriyar niger kan shirya fina-finai domin dogaro da kai muna kuma dauke da shirin zauren matasa da nasiru adamu kaya zai gabatar akwai kuma sharhin jaridun najeriya da baban gidan jibirin zai kawo muku amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Amurka za ta tura kayan agaji na dala miliyan ɗari ma kasashen Turkiyya da Siriya don taimaka ma kasashen biyu waɗanda ke fama da matsaloli sanadiyar mummunar girgizar ƙasar nan da ta hallaka mutane 46 baya ga wasu miliyoyi da suka rasa muhallansu. su. da wannan sabon tallafin jimlar tallafin da amurka za ta bayar ya kai miliyan 185 kuma za a baiwa kungiyoyin ƙasa da ƙasa ne da kuma waɗanda ba na gwamnati ba waɗanda ke ayyukan ceto a can sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai kai ziyara turkiya don gane ma kansa irin mummunar barnar da girgizar kasar mai karfin 7.8 ta haddasa ya ce sabon tallafin zai taimaka wajen siyo abubuwa irin su barguna katifu abinci rigunan sanyi tantuna da kuma kayan amfanin yau da kullum a matsugunai manzan amurka isra'ila ya ce ya kamata firaminista benjamin netanyahu ya bu a hankali wajen yin garan bawul ga bangaren shari'a idan ba haka ba zai yi wuya amurka ta iya taimakonsa wajen inganta dangantaka da saudiya ko wajen daukar mataki kan iran an kwashe makonni ana ta gardama kan shirin gwamnatin netanyahu mai ra'ayin riƙau na yin wasu sauye-sauye a bangaren shari'a wanda masu suka ke cewa zai illa ga tsarin hana kama karya a demokaradiyyar ƙasar. mai yiwuwa yau litini majalisar dokokin isra'ila ta kada ƙuri'a ta farko daga cikin jerin ƙuri'u uku kan wani ƙudurin doka wanda zai ƙara ma gwamnati ikon wajen zaɓar alƙalai a yayin da kuma zai iyakanta ikon kotun koli wajen soke doka saɓanin matsayin ɓangaren zartaswa hukumar saka ido kan makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya jiya lahadi ta ce tana kan tattaunawa da iran kan sakamakon binciken da aka yi kwanan nan a kasar jin kaɗan bayan da mujallar bloomberg ta bankaɗo cewa an gano cewa an inganta ma'adanin uranium da kashi 84 cikin 100 wanda hakan ya yi kusa da matakin zama makamin yaƙi tun daga watan afrilun shekara ta 2021 iran take ta ƙara inganta ma'adanin uranium zuwa kashi 60 cikin 100 watanni uku da suka gabata ma ta fara ingantawa zuwa wannan mataki a wata tasha ta biyu mai suna fadau wadda aka gina ta cikin wani tsaunin da aka fafi kashi 90 cikin 100 na inganci shine matakin zama makamin yaƙi hukumar IEA. E na sane da rahotannin kafafen yada labarai na kwanan nan game da batun inganta ma'adanin uranium a iran a cewar hukumar ta saka ido kan makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta kafar twitter To an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. amma kafin nan amurka ta tallafa wa matasa a jamhuriyar niger akan yadda za su dogara da kansu la'akari da yadda matsalar zaman banza ke musu barazana inda aka horar da matasan yadda ake shirya fina-finai ga dai tamar bali da ci gaban rahoto. Tare da tallafin ofishin jakadancin Amurka a jamhuriyar Nijar ne waɗannan matasa suka samu wannan horo a kan shirya fina-finai cewar aisha maki wata shahararriyar mai shirya fina-finai ce a nan jamhuriyar nijar to wannan horo dai da muka zo ba da a cikin jihar da magaram mun ɗauki yara ne matasa guda goma sha biyar wanda suka fito da sassa-sassa na nijar baki ɗaya muna yin shi ne ƙarƙashin jakadancin ƙasar amurka da ke nan nijar shekara wannan ta goma sha biyu ce da muke wannan aikin tare da su wannan yaran mun tara su ne saboda mu koya musu inda ake rubutun sinima wato abin da ake ce ma scenario da yadda kuma kake gabatar da proje in ka gaban masu hannu da shuni kuma da yadda idan ya kare yadda zaka yi kaga ka kai shi guri-guri saboda ya samu karbuwa. La'akari da yadda matasan a wannan zamani suka mai da hankali kan harkar fina-finai yasa suka fuddo wata fusa'a wadda za ta taimaka masu matasan. Sai da muka ga yara suna ba da ƙoƙarin zauwa karɓar wannan horon da muke sai muka buɗe festival ne na duk abin da ya shafi fim na farko. wato in kai fim ɗinka na farko tunda mafi yawanci akan samun akwai kuma kurakurai sai muka buɗe saboda mutanen da suke fim na farko su zo su gwada aikinsu muna ba su tukuicin yabo kuma ba idan haka hallo eh, a zo a musu kritik su gane kamar menene ake iya yi dan su gyara saboda samun nasara a gaba yanzu su sake wasu. A cewar Alhassan Mamman Musa da ya fito daga jihar Tawa faduwa ce ta zo daidai da zama game da wannan horo da ya samu. Muna ma eh, kungiya na jakadar Amerika da ke nan ƙasar Nijar albarka da suka samu wanga tunani na a ba matasa masu wannan niyya na harkar fina-finai a ba su horo don ƙara sani cikin kansu samu su ma aikin kwarai kuma su ka gudunmuwa cikin cigaban eh, ƙasarsu. to gaskiya ban taba shirya fim ba amma na taba gwadawa saboda hannun rubuta na tsara kuma sai aka yi katari da wannan haɗuwa ta zo da zama. Shi dai ofishin na jakadancin Amurka shine ke ɗaukar nauyin ɗawainiyar shirya fina-finai daga farko har ƙarshe ga kowane matashin da yake da niyya. Kamar daga farkon rubutu har zuwa ƙarshen fitowar fim ɗin gabaki ɗaya jakadancin ƙasar Amurka ne zaka ɗauke shi har sai an yi fim ɗin har sai an hudo shi su ba wani abu da ake so su yi face su mai da hankali abin da aka koya musu su sa himma su yi shi hal a zo matsayin da za a kare a zo copyright wato abin da ake nihi da in an kare ana shirin kawai wallafawa. su ma wasu matasan da suka samu wannan horo ga abin da suke cewa. frederick leander su mun ji daɗi matuƙa su abubuwa ne wanda da kawai sai nyame kaɗai can wajen ne ake wani. vraiment mun karu da abu jiyawa ya ne in kai filim kinka kana iya zuwa gaban mutane ya zaka konvan kirkin su ka sai da film suna sunana abdulrakim ni dan maradi ne mun fara da kaɗan kaɗan. wata dama ta zo muna daga ambassad yau gashi har mun zama eh, muna da wata attestation mai mahimmanci sosai wadda duk inda muka ta duniya muka gwada ta tana da amfani sosai. ta Abari, murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. To ba da gaida tamar a bari. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To baba, Faransa da Burkina Faso sun kawo ƙarshen ayyukan sojojin Faransa a wannan ƙasa ta yammacin Afirka a hukumance, a cewar rundunar sojin Burkina Faso jiya Lahadi bayan wani buki na saukar da tutar Faransa a sansanin sojojin faransa na musamman a jiya din a watan janairu burkina faso ta baiwa faransa wata guda ta janye sojojinta saboda ta kawo ƙarshen yarjejeniyar sojin da ta sa sojojin na faransa ke yakar 'yan tawaye a ƙasar ta tana mai nuni da shawarar da ƙasar ta yanke ta kare kanta da kanta wucewar Faransa zai bude wani sabon babi a yakin da Burkina Faso ke yi da kungiyoyi masu da'awar kishin Islama waɗanda ke da alaƙa da alka'ida da ISIS wanda tuni suka kwace wagigin yankin ƙasa suka kuma raba miliyoyin mutane da muhallansu a ɗokacin yankin Sahel kudu da Sahara. a ƙarshe ƙasar koriya ta arewa ta ƙaddamar da akalla makamai masu linzami biyu masu gajeren zango a cikin tekun gabashinta da safiyar yau dinnan litini yan sa'o'i bayan da amurka ta gudanar da atisayen jiragen sama da japan da koriya ta kudu gwajin na yau litini shine na uku cikin manyan gwaje-gwajen da koriya ta arewa ta yi a wannan shekarar muna sane da take-taken sojojin amurka kuma muna ɗaukar mataki a cewar ta To a gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan. san da yake kwanciya yare da adashi ya zanya in bar su hasashe. Da hasashe da wani gwanaye sannu sannu so ya fita sashin basashe.

shi. To madalla da fatan an shakata. Yanzu kuma lokaci ne da Nasiru Adamu El Hikaya zai gabatar mana da shirinmu na gaba. Zauren matasa. sauraro Masauraro mu da dama sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taba abubuwan da ke ciwo matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA da muka ɗauka a Bauchi zai taɓo yadda matasan ke son a share musu fage ne don shiga lamuran siyasa da kawo sauyi mai ma'ana maimakon tura motar wasu 'yan siyasar da kan manta da bukatun matasan bayan ɗarewa madafun iko. Matasan sun hada da Almustapha Haji Sufi, Rayyan Dayiro Usman, Abdulrahman Amfen Shekal, Aminu Mai Manja da dallami Hanson Baljanga. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA. kamar yawa idan har ba tsoron matasa suke zubuto da sun sai da har aka ce da buga tsakanin matasa da dattawa matasan da su kasa su buga su a kasa kuma malam nasiru suna dan lamiyan son gaye barjanga ina goyon bayan maganar da malam aminu mai manja bakin kasuwar central makiri a gaskiyar magana na ganin matasan na akwai gudunmawa da za su iya ba wa ƙasan nan kuma rashin dan canji ne a su za su iya fitowa su shiga jam'iyyun nan su sayi form su ɗauki responsibility din ɗawainiyar campaign din da sauransu don san su to a sassauto da kuɗaɗen form ɗin a kowace jam'iyya sa'annan kuma duk matashin da aka san shi mutum ne na gari a kowace jiha a ɗauko shi a bashi dama a buga a gani. Wannan gaskiyar magana ka gane hmm. siyasar ma lalace ne kuma lalacewar shine yau kwata-kwata idan ba a ganka da bakar jib ba mm. idan dan majalisa kake nema to sunan ka babu idan an ganka kana yawo da wani dan alawiyo ma'ana rigar ka tsin ma yadin ka ba shadda yau washirin ka maraya ba an ga wata shadda galleli a jikin ka ba mm. to ba kai ba hasali kana zuwa neman amincewar al'umma sai me yake da shi to kaga daga nan za a karya maka me kake da shi in an ce me da shi dama ba sai an zaɓe ka bane ka yi wa al'umma a matsayin ka su ma za zaɓe ka kenan don wani abu ne to matsalar mutane Mustapha ya nuna kenan su matasa ko mutane da kansu ke zaben masu kuɗi ko 'yan jari hujja su mulke su kenan. Dama ai mu sosai ai duk mutumin da ya zo yanzu ba a binciken ina ka samu kuɗinka ba a binciken ya halinka ba a binciken ya mutuncinka ba a binciken ya gidanku ba a binciken akwai masu maka faɗa ko akwai wanda ba su maka faɗa ba a babban matsayin babban al'amarin shine me kake da shi in dai kana da yan abuja fararen nan kana da kuɗi to wallahi magana ta kare za ka taka rawarka kai komi kuma matasa uwa uba abin da ya fi min rai yanzu ko makon da suka gabata akwai wani ɗan siyasa da suka raka shi kwanan nan ya je yan su gaishe gaishe wallahi in gaya ma indomi aka raba mu su domin samu su dan tallafa kansu wa irin gudunmuwa ne na kirsimas wallahi matasa irin matasan haka suke satan abin suna guduwa to irin wannan na mutunci yanzu fi suna Abraman Abjan ah, abin da yake faruwa shine yanzu dukkan jihohin mu na kasan nan ko ina matasa waɗanda ba su da kishi ba san me yake musu ciwo ba sun mai da hankali ne akan yan tattakaru kowane gari yanzu ko masu neman gwamna na kowace jam'iyya sai fasa fasa suke ta yi Ko wasu matasa suna ta mai da hankali waye ya fi kuɗi yanzu a hannunsa wanda ya fi kuɗi a hannunsa mu za mu yi mun yanzu mun samu dan takara wani akwai kuɗi a hannunsa wani bai da wani kuɗi ba za mu yi shi ba to kaga idan har muna da irin wannan tunanin tunanin ba zai taɓa canzawa ba to an ringa komawa baya kenan babu ci gaba a cikin tafiyar kansu delegate wanda suke zaben dan takara a jam'iyya ma a ce wannan shine dan takara in ba ka da kuɗi distant tankin wallahi ba ko da kana cikin su ko kai da su ka kafa jam'iyyar ko kai da su ka shayar da jam'iyyar ko kai da su ka reni jam'iyyar in dai ba ka da kuɗi wallahi a ranar zabe in bai kuɗi zo haka za su jefar da kai to da irin wannan kalubale da su waye delegate din yan uwanmu ne matafa wallahi jibi wannan abin ka tana mai wani abu guda daya Nasiru a takaice suna dan lamiyan son gaye barjanga babban ma abin da yake da kalubale a hidiman siyasan kasar nan shine a yau a lokacin da aka fita buga zabe da kan layi wasu daga har cin hanci ake ba masu kada ƙuri'a ka je da niyyar mutumin da zaka zaba mutum na gari ana jan ka wani ɗari biyar ake bashi a canja masa ra'ayi ya ci ɗari biyar na lokaci da wani ma dubu ɗaya ake ba su yanayin rigan da ka sa mm. yanayin rigan da ka sa ka je gurin zabe yanayin ne kuɗin da za baka in ka sa ishirin kamar maraya a baka naira hamsin in ka sa gezina a baka dubu daya to don na'am na'am an so wace ce ishirin kamar maraya kuma akwai wata shadda ne da ake yayin da shirin kamara wanda yau ne ta sa mutane suka saba sata to idan ka sata naira hamsin sun suke ba wa mutane sai su kauda wa mutane akan abin da ma'ana daga an ga mutum an san mutum ne gajiyayye iyakacin dama daidai farashin ka ma'ana daidai kyanka eh, daidai dukiyar da za a biya ka a wajen zabe akwai wa mai wayo wanda in an bashi dubu daya ta isa akwai wanda ɗari biyar kuma je ka da halinka na assalamu alaikum sunan rayyan dahir usman na bai wato har yanzu maganan hanson bai barjanga tana mana wato lalacewar siyasar kasan ne da aka mi fili da matasa suka zama har ya kawo matashi bayi da ra'ayin kansa saboda baya da shi an saka cikin usani wai shi yana jiran ya ga kamar magana da Alhaji Sufi faɗa wai ana jiran a ga waye mai babban mota kuma a ga waye ya sauka a mota shi matashi da burinsa an saka masa talauci an karya masa zuciyarsa da tunaninsa ya gagara neman na kansa kuma siyasar ta juyo ta zama wani iri yanzu wakilan da muke yi tunda ana maganin matasa ne matasa mu kau da wancan tunanin farko waye mai babban jif waye mai babban gare waye ke da gida a Abuja waye ke da gida a Kaduna ko a Sokoro ko a wane ne ka kau da shi ka zo ka duba waye a makwabcinka waye ke da hankali zai iya kawo maka cewa yau idan jinya ta same ka ko makaranta an ya lalace ko wani abu ya daye ko wata abubuwa ta shigo na bala'i na ibtila a rayuwa a garin ka za ka iya ganin sa ka kira shi ya dawo ya taimaka maka hmm. amma muddin yana can Abuja ko yana hmm. Kaduna ko yana Lagos wallahi kafin ka gansa in kai wasa in ba mu dawo daga wannan tunanin ba in ba mu dawo daga wannan tunanin ba za mu sha wahala matasa har yanzu a takaice dai wannan Nasiru suna na Dallami Barjanga eh Dallami na ga daga kanka zamu zamu zamu roke shirin nan na'am to tunda dai mafuta ake nema shine a ko ina dai matasa ya zamana mun ankara kuma abin da ake fama da shi a shekara da shekaru na matasa matasa mm. yanzu muna gani mm. idan ana mana abin da ya dace mun gani idan kuma mun tabbatar da cewa abin da ake mana muna tura mota ne a tafi a bule mu da hayaki da kura to mu yi mm. yunkuri mu ga mun kai kayukan mu matsayin da da a yi sha'awar mu gaba dukkan sai dai kawai zamanto masu ba mu shawara a gidajen su da kuma su shine kawai solution. Me wannan magana? Kuma daga karshe an Alfiyan Shekal ke magana daga karshe kamar yadda ɗazun aka ɗan korafi kudin yankan fom ya yi tsada na jam'iyyu mu matasa fa mu kara ba muna da damar da za mu shiga kowace jam'iyya ce wanda ita ba ta da ƙarfi domin mu ƙarfafa ta kuma a sanya matasa 'yan takarkaru kuma da kuɗin takarar mafi karanci akan sauran jam'iyyun ta nan ne nake ganin idan matasa aka haɗa kai za a iya cin magaci amma muddin muka ce za mu shagalta da sauran jam'iyyun da suka zamto su ne a sama mu ce su ne kawai ake ganin in ba a cikin suka fito takara ba ba za ka ci zaɓe ba wannan ma ba gaskiya ba ne ba tunani ne kawai irin na wasu mu amma a nan bauchi ma mun yi zaɓen jam'iyyu mabambanta wanda da karshe sunana aminu mai manja shawar da bayar shine matasa mu farga mu san cewa annabi ya fafu ma'ana annabi ya fafu shine mu san cewa wayannan mutanen suka yi amfani da mu ne su tafi kai su bar mu mu su bar mu a inda muke su kuma su tafi can su ce su kansa AC to da haka mu gane cewa har ga Allah ana amfani da mu ne ya duk mutumin da ya zo mu juya masa baya. Na'am da karshe suna na Rayyan Dahiru Usman na bayi kamar yadda yan uwana suka faɗa farkan nan farkawa na gaskiya musamman a wannan zamanin saboda yanzu ne lokacin mu kuma an faɗa a baya ta ina za mu farka ka sani cewa wanda zai zo wurinka neman zaɓen nan fa mai kuɗin nan ɗansa baya cikin ku kai ya za a yi ka kawo wanda kai ma ka zama to ka gina bayan ka mai kyau kar ka zo shi ya gina bayan ka mai kyau kuma ka warware bayan ka. Allah ubangiji za a mana abin da ya fi alkhairi assalamu alaikum sunana almustafa haji sufi hasken matasan arewa ina fatan alkhairi wa dukkanin yan uwana matasa na arewacin Najeriya da ma kasa baki daya wannan gani gawa ne in ji Bahaushe ce ya ishe wani tsoron Allah kuma abin da ya riga ya wuce to wannan fa ya wuce sai mu yi kokarin abin da muka yi mai kyau mu karfafe shi abin da muka yi na saba naka kuma mai kokarin mu gyara wallahi duk mutumin da ya ce zai baka kuɗi yau ya ba gobe tabbatar da cewa wata ran kuma zai sai mutuncin ka kuma zai sai ƙuri'ar ka ne babban al'amari mu gyara mu yi iyakacin yin mu in kuɗi ne yawa ma jam'iyya kaza za ka iya shiga jam'i shi yasa aka yi jam'iyyun da dama wata ma ko sunanta baka rike ba akwai mai alamar kaza akwai mai alamar zakara akwai mai alamar kujera akwai mai alamar mayafi duk wanda ka ɗauko kin dai kai din kai mutum ne wanda jama'a suka yarda da kai ina roƙon al'umma a baka goyon baya ɗan uwana matasa mu farga mu daina jin tsoro mu daina jin shayi mu daina jin shakka wallahi mutunci ya ku komi kuma har yau akwai mutane suke gani haka in mun haka na gani za mu kai ga nasara insha Allah. Ku dakata nan matasa kuma mun gode kwarai da shiga wannan zauren wanda ya gudana a garin Bauchi sai wani lokacin Allah ya bamu dama za mu sake wata sabuwar zantawar da ku. A madadin muryar Amurka da ya dauki nauyin kawo wannan shirin, ni Nasiru Adamu Elika da na shirya na gabatar, nake cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to a gaida malam nasiru kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga baban gidan jibirin da sharhin jaridun najeriya zan fara sharhin jaridun najeriya ne da jaridar the punch daya daga cikin manyan labaran jaridar the punch na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya kara yin kira ga 'yan najeriya da su ci gaba da hakuri a inda matakin da gwamnatinsa ta ɗauka na yin sauyi ga kudaden najeriya ke ci gaba da jefa 'yan kasar cikin wani hali na kakani kayi wata harwa da ta fito daga fadar shugaban kasa na cewa shugaban muhammadu buhari na ci gaba da ba da goyon bayansa ga dan takarar jam'iyyar apc bola ahmed tinubu ita kuwa jaridar the nation ta bayyana bayyana cewa a da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ɗauki aniya na ganin ya ƙara wa'adi na amfani da takardar kuɗin naira ɗari biyar da dubu ɗaya da kuma naira ɗari biyu kafin wasu masu faɗa a ji a fadar gwamnati shugaba Buhari su sauya tunaninsa a jawabin da ya karanta wa 'yan Najeriya a ranar Alhamis da safe. Jaridar The Nation ta ce binciken da ta gudanar ta gano cewa wani minista da ya nemi a bashi mukamin shugaban ƙasa a tafiyar zaɓe mai zuwa amma bai samu ba da kuma wani na hannun daman shugaba buhari da shi ma ya nemi tsaya takarar mukamin gwamna a jihar katsina amma shi ma bai samu ba su ne suke juya ragama shi gwamnatin muhammadu buhari akan wannan tsari na canja kudaden kasar tare da haɗin gwiwan gwamnan babban bankin najeriya godwin omefele wanda shi ma ya nemi tsayawa takarar mukamin shugaban kasa sai kuma jaridar da banga jaridar da banga ta bayyana cewa bisa ga dukkan alamu tsuguna bai kare ba tsakanin fadar shugaban kasa da kuma kuma wasu gwamnoni na tarayyar najeriya yadda ta ce yanzu aka wasu gwamnoni guda goma sun kai karan shugaban kasa muhammadu buhari a gaban kotun kolin kasar dangane da matakin da ya dauka na hana amfani da takardar kudin naira ɗari biyar da dubu ɗaya nan take ba tare da ƙara wa'adin yin amfani da su ba kamar da yi na naira dari biyu har zuwa watan afrilu gwamnonin da na karan shugaban kasa ne bisa zargin cewa ya sa kafa ya yi fitali da hukuncin wucin gadi da kotun kolin najeriya ta zartar cewa gwamnatin najeriya da babban bankin kasar su dakatar da tsarin su na sauya kudaden kasar jihohin da suka sake shigar da wannan kara da sun hada da kaduna kogi zamfara ondo ikiti katsina ogun cross rivers sokoto da kuma jihar lagos wanda ake karan sun hada da ministan shari'ar najeriya abubakar malami da kuma gwamnan babban bankin najeriya sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran na cewa hukumar efcc mai yaki da cin hanci da rashawa a najeriya ta musanta wasu rahotanni da ake bazawa ta yanar gizo da ke cewa hukumar ta kama naira biliyan 400 na sababbin kudade a gidan dan takarar neman mukamin shugaban kasa na jam'iyyar apc bola ahmed tinubu a wata sanarwar da hukumar ta efcc ta fitar mai dauke da sa hannun kakakinta wilson owojere na cewa babu kamshin gaskiya game da wannan labari da ake bazawa ƙarshen sharhin jaridun kenan a huta lafiya To madalla a gaishe ka. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Amurka za ta tura kayan agaji na dala miliyan 100 ma kasashen Turkiyya da Siriya don taimaka ma kasashen biyu waɗanda ke fama da matsaloli sanadiyar mummunar girgizar ƙasar nan da ta hallaka mutane 46 baya ga wasu miliyoyi da suka rasa muhallansu. su. da wannan sabon tallafin jimlar tallafin da amurka za ta bayar ya kai miliyan 185 kuma za a bai wa kungiyoyin ƙasa da ƙasa ne da kuma waɗanda ba na gwamnati ba waɗanda ke ayyukan ceto a can manzan amurka isra'ila ya ce ya kamata firaminista benjamin netanyahu ya bi a hankali wajen yin garan bawul ga bangaren shari'a idan ba haka ba zai yi wuya amurka ta iya taimakonsa wajen inganta dangantaka da saudiya ko wajen daukar mataki kan iran an kwashe makonni ana ta gardama kan shirin gwamnatin netanyahu mai ra'ayin riƙau na yin wasu sauye-sauye a bangaren shari'a wanda masu suka ke cewa zai illa ga tsarin hana kama karya a demokaradiyyar kasar hukumar saka ido kan makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya jiya lahadi ta ce tana kan tattaunawa da iran kan sakamakon binciken da aka yi kwanan nan a kasar jin kaɗan bayan da mujallar bloomberg ta bankaɗo cewa an gano cewa an inganta ma'adanin uranium da kashi 84 cikin 100 wanda hakan ya yi kusa da matakin zama makamin yaƙi tun daga watan afrilun shekara ta 2021 iran take ta ƙara inganta ma'adanin uranium zuwa kashi 60 cikin 100 watanni uku da suka gabata ma ta fara ingantawa zuwa wannan mataki a wata tasha ta biyu mai suna fadau wadda aka gina ta cikin wani tsaunin da aka fafi. Da masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya haɗa mana shirin da ma injiniyanmu na wannan hantsin Mr. Carl. Baba ya ku makeri ne nake muku fatan alkhairi. Wassalam.